النبي صلى الله sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tahiran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abun da zamu gabatar muku a cikin shirin namu da yadda ubangiji su ne shirin nan na kun san sai kuma afirka a yau daga nan kuma sai shirin nan naku na muryoyin masu sauraro sai kuma kyasoshin rayuwa sannan duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin sauraron waɗannan abubuwan da muka ambata ɗaya bayan ɗaya nan da wasu daƙiƙoƙi ba masu yawa ba za a fara da jin shirin nan na kokun san ta yanzu ga abdullahi salihu katsina ɗauke da shirin nan na kokun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 24 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 124 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 1896 alfred bernard nobel wani masanin ilimin kimiyyar sinadarai dan kasar sweden ya rasu an haifi nobel a shekara ta 1833 tun yana matashi ya koma kasar rasha da zama a can ne ya yi karatu ya kuma shiga bincike har ya gano sanadarin dynamite wanda ake har hada mai da shi wanda kuma za a yin amfani da shi ta hanyoyi da mutane za su amfana maimakon yin amfani da wannan sanadari ta hanyar da dace domin ci gaban dan adam an koma ana har hada mai da shi ana kashe bil'adama wanda hakan bai yi wa nobel daɗi ba wannan ya sanya a lokacin mutuwarsa ya yi wasiya ga kamfanoninsa waɗanda ya bari akan su rika fitar da dala miliyan ɗaya a kowace shekara su baiwa wani mutum wanda ya fice wajen raya ilimi da kuma sulhu a duniya amma siyasar kasashen yammacin turai ta mamaye wannan kyauta ta nobel inda akan bayar da ita a halin yanzu ga mutanen da suka fi kowa tafka barna har ma da kisan bil'adama a duniya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 1948 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin kare haƙƙin bil'adama a duniya kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta kafa kwamiti na musamman domin yin nazari akan abin da wasu ƙasashen yammacin turai suka fahimta dangane da matsayin kare haƙƙin bil'adama da kuma yadda suke kallon za a kare wannan haƙƙi da ƙarshe dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da mahangar turawa na yamma akan abin da suke gani cewa shine haƙƙin bil'adama a matsayin ma'auni na kare haƙƙin ɗan adam a duniya duk da cewa hakan ya yi hannun riga da koyarwar addinai daban-daban waɗanda suke a duniya da kuma al'adu na mafi yawan al'ummomi da hakan ya haɗa har da addinin kirista wanda mafi yawan ƙasashen turai suke rai cewa suna bin sa kamar da kuma batun haƙƙin ɗan adam ya zama wani makami na siyasa a hannun kasashen turan domin cin zarafin sauran kasashe da ba su dasawa da su da sunan kare haƙƙin bil'adama jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. to madalla sai kuma labarun duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kaninsu iran da afghanistan sun kaddamar da aikin layin dogo na haɗin gwiwa da zai haɗe ƙasashen biyu majalisar dattawa a najeriya ta dakatar da gayyatar da ta yi wa shugaban ƙasa na ya bayyana a gabanta jami'ar adawa a ƙasar ghana ta yi watsi sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka sanar iran ce ta 29 a duniya a matsayin da hukumar kwallon kafa duniya fifa ke fitarwa a duk wata yanzu kuma ga labarin bi da bi iran da afghanistan sun kaddamar da aikin layin dogo na haɗin gwiwa da zai haɗe ƙasashen biyu ayo alhamis ce hassan ruhani shugaban kasar iran da takwaransa na ƙasar afghanistan ashraf ghani suka kaddamar da aikin faɗa layin dogo da zai haɗe ƙasashen gabashin iran da yammacin ƙasar afghanistan kuma dukkan shugabannin sun yi fatan hakan zai ƙara yawaka harkokin kasuwanci tsakanin kasashen a nasa bangaren shugaban ƙasar iran hassan ruhani ya faɗi cewa kasashen biyu a kowane lokaci suna da kyawar dangantaka tsakanin su don haka aikin shimfiɗa layin dogon zai kara taimakawa wajen kara dankon zumunci tsakanin su daga ƙarshe shi ma shugaban ƙasar ta afghanistan ashraf ghani ya yi lale marhabin da wannan mataki mai cike da tarihi Ta da bayyana shi a matsayin wani mataki babba da da ciyar da tattalin arzikin ƙasashen biyu gaba layin dogon mai nisan kilomita 225 ya kunshi bangarori hudu ne wanda yanzu haka ake aiki a kai yayin da kilomita 78 na wannan aikin da ya da bangarorin biyu yana bangaren kasar iran ne yayin da sauran kuma yake cikin bangaren kasar afghanistan majalisar dattawa a najeriya ta da gayyatar da ta yi wa shugaban kasa muhammadu buhari ne bayyana a gabanta da dukkan alamu dai gayyatar da misal da tawa ta yi wa shugaban najeriya madu buhari ina ya bayyana a gabanta na neman ya sha ruwa bayan da aka ji shiru daga bangaren 'yan majalisar game da wannan gayyata duk da tabbacin da hakimar sar wakilai ta kasa jami'a mila ya sanar na cewa shugaba muhammadu buhari ya amince bayyana a ga majalisar tsakanin goma zuwa sha biyar ga watan disamba da muke ciki domin amsa wasu tamboyi kan tabarbarewar tsaro a kasar wannan yana zuwa ne bayan da ministan shari'a na kasar abubakar malami ya bayyana cewa majalisar kasar ba ta da hurumin gayyatar shugaban kasar ya bayyana a gabanta don yin bayani game da matsalar tsaro musamman bayan kisan gillan da aka yi wa wasu manoma 44 a garin zamarbari na jihar borno a nasa bangaren mataimakin shugaba masu rinjaye a majalisar honorable toby okechukwu ya bayyana cewa gayyatar da masar ta yi wa shugaban kasar a bisa doka take kana ya zargi ministan shari'a na kasar da kokarin kare matsayin jam'iyyar apc mai mulki na kin amincewa shugaban ya bayyana a gaban majalisar domin amsa wasu tambayoyi kan tabarbarewar tsaro a kasar jam'iyyar adawa a kasar ghana ta yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa da aka sanar sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da hukumar zaɓe ta kasar ghana ta fitar ya nuna cewa shugaban kasar mai ci a yanzu na akubo ado ya doke tsohon abokin hamayyarsa john mahama inda ya lashe zaben shugaban kasar karo na biyu sai dai dan takarar neman shugabancin kasar jam'iyyar adawa ta app john mahama ya yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasar da na 'yan majalisu da aka sanar inda ya zargin an yi magudi da hargidon ƙuri'u nana okufo ado shugaban kasar ghana mai ci a yanzu ya lashe zaben ne da kaso 51.50 cikin ɗanyen duwan ƙuri'un da aka kada yayin da abokin sa john mahama ya sami kaso 47.36 cikin 100 sai da matsalar cutar corona da ake fama da ita a kasar amma sama da mutane miliyan goma sha uku ne suka fito suka gada ƙuri'unsu wato kaso saba'in da tara kenan cikin ɗari na waɗanda suka rajistar sunayensu. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Iran ce ta 29 a duniya a matsayin da hukumar kwallon kafa duniya FIFA take fitarwa a duk A ci gaba da sakamakon da hukumar kwallon kafa duniya FIFA take fitarwa a duwata. a wannan karan sakamakon na karshen shekara ya nuna cewa iran ta kare a matsayi na 29 a duniya ta biyu a asiya bayan kasar japan bayan ta samu maki 1,082 a dukkan wasan ta buga na kasa da kasa a cikin shekara ta 2019 kuma shi ne adi mafi yawa da hukumar ta fifa ta fitar tun daga shekara ta 1993 kasar belgium dai har yanzu ita ce ke ci gaba da kasancewa a kan gaba a matsayin da hukumar ta fifa ke fitarwa a tsawon shekaru uku a jere haka zalika kasar faransa ce ta biyu sai brazil a matsayi na uku yayin da ingila take ci gaba kasancewa a matsayi na hudu sai dai an samu canji kaɗan inda aka samu ƙasar portugal ta kasance ta biyar a duniya hukumar kwallon kafa duniya fifa za ta sake fitar da wannan sabon makin ne na matsayin da kowace ƙasa take da shi a duniya a bangaren harkar kwallon kafa nan da ranar 18 ga watan shekara ta 2021 mai kamawa inda rai da lafiya jamal khidiri ya caccaki masar ɗinkin duniya kan ka saba komai wajen kawo ƙarshen killace yankin gaza da rantacciyar ƙasar isra'ila ta yi a wani taron manema labarai da shugaban kwamitin da ke fada da ci gaba da killace yankin gaza ya yi kamal khidiri ya faɗi cewa shekaru goma sha hudu ke na rantacciyar ƙasar isra'ila na ci gaba killace yankin zirin gaza a masa ɗinkin duniya da masu fada a duniya sun kasa taɓaka komai da hakan yake cin karo da taken kare haƙoƙin ɗan adam da majalisar ɗinkin duniya take rerawa har ila yau ya kira ga manyan ƙasashen duniya da su gaggauta kawo ƙarshen killace zirin gaza ta hanyar matsan lamba kan haramtacciyar ƙasar isra'ila kana ya buƙaci da su fice daga matakin yin allah wadai su ɗauki mataki a aikace a gani a ƙasa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya bayyana cewa abin takaici duk da cewa killacewar na da sama da falasɗinawa sama da miliyan biyu an babu abin da aka yi a ƙasa shi dai wannan jami'i ya faɗa hakan ne domin ishara game da rahoton baya bayan nan da masar ɗinkin duniya ta fitar game da asarar kuɗi har dala biliyan goma sha shida da ta ce an tafka sakamakon killace yankin zirin gaza da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi da ƙarshe ya nuna cewa yankin gaza yana fuskantar killacewa mafi tsawo a wannan zamani to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran ban na kammala jin labarin duniya sai shirin nan na afirka a yau tare da muhammad awal bauchi afirka a yau rahim masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a yankuna daban-daban na nahiyar mota Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. a ƙasar ghana dai hukumar zaben ƙasar ta sanar da shugaba nana akufo ado a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar shugaban dai ya yi nasara ne da kashi 51.59 cikin ɗari na kuri'un da aka kada in ji hukumar zaben wanda ya ba shi nasara akan abokin hamayyarsa tsohon shugaban ƙasar john muhammad wanda ya sami kashi 47.4 cikin ɗari na kuri'un da aka kada. To wannan batu na zaben gane din da kuma yanayin yadda abubuwa suka gudana a can shi ne dai abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin yadda lamarin yake da kuma irin kalubalen da ke gaban sabuwar gwamnatin kasar Ghana idan ta fara aiki a watan Janairu na shekara mai kamawa. Don haka sai a biyo mu sannu a hankali. don jin yadda shirin namu zai kasance a halin yanzu wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda kuka je a farkon shirin a kasar ghana shugaban kasar mai ci nana akufo ado ya sake lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar wanda hakan ke nufin zai ba shi damar ci gaba da mulkin kasar har zuwa shekaru hudu masu zuwa a matsayin shugaban kasa kana kuma wa'adin mulki na biyu na shugabancin nasa zaben da da na kasan ghana din wanda kuma aka bayyana shi a matsayin zaɓe mai zafi kana kuma na kai da kai tsakanin manyan 'yan takarar na zaben guda biyu wato shugaba akufo ado da kuma tsohon shugaba john muhammad wanda kuma sakamakon zaben ya kara tabbatar da hakan inda hukumar zaɓe ɗin ta ce shugaba ya sami kashi 51.6 cikin ɗari ne na kuri'un da aka kada ɗin sai kuma shi john muhammad ya sami kashi 47.4 cikin ɗari na kuri'un da aka kaɗan wanda hakan ke nuni da yadda aka yi kare jini biri jini wajen raba kuri'un da al'ummar ƙasar suka kada kenan wanda ke nuni da irin hasashen da tun da farko masana harkokin siyasa kana ko masu bin lamura a kan ƙasar ghana ɗin suka yi hasashen cewa haka ɗin zai gudana tsakanin 'yan takarar biyu to har kuma an gudanar da zaben na 'yan majalisa ma dai bayan na shugaban kasar a daidai ranar da gudanar ɗaya inda za a zaɓi 'yan majalisa 255 da za su ɗauki nauyin tsara dokoki a ƙasar. da cewa dai a wancan lokacin da hukumar zaɓe ta sanar da zaben kuma sakamakon zaɓe na shugaban ƙasar ba a sanar da sakamakon zaɓen da 'yan majalisa ba amma dai dukkan manyan jam'iyyu biyu na siyasar ƙasar ghana ɗin suna ikirarin su ne suke kan gaba a yawan 'yan majalisu da suka samu kudu da cewa dai masu sanya idanuwa kan zaben da gudanar a kasar ghana sun bayyana shi a matsayin zaben da aka gudanar da shi cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya amma dai duk da haka rahotanni sun ce kimanin mutane biyar ne suka rasa rayukansu sakamakon rikice-rikice da suke da alaka da zaɓe da suka faru a ɓangarori daban-daban na ƙasar ta ghana to kafin zaɓen da masu sharhi da kuma sanya ido kan lamura na siyasa a kasar ghana sun bayyana cewa lallai za a ja daga sosai tsakanin 'yan takara biyu kuma hakan ne abin da ya faru kenan don ko idan aka dubi sakamakon zaɓe din za a iya ganin cewa shugaba a kofo ado ɗin ya yi nasara ne da kashi hudu cikin ɗari kacal na akan abokin hamayyar tasa wanda hakan ya yi ƙasa idan aka kwatanta da tazarar da take tsakanin 'yan takarar biyu wato shugaba kofa ado din da kuma john mahama a zaben da aka gudanar a tsakaninsu a shekara ta 2016 wato shekaru hudu da suka gabata kenan inda ta zarar da shugaba da kofo ado din ya bawa john muhammad a wancan lokacin ta kai kashe tara cikin ɗari wannan ne ya sanya masu sharhi suke ganin cewa akwai wasu dalilai waɗanda suka haifar da irin wannan ragowar wato farin jini da shi shugaba mai ci din yake da shi wanda a gaba za mu ga wasu daga cikin dalilan to kuma kafin zaben da masu sharhin suna ganin akwai yiwuwar samun raguwar ƙaunar da ake yi wa shugaba a kofo ado wanda kuma a cewar su dalilin hakan sun hada da batun rashawa da cin hanci wanda ake ganin gwamnatin tasa ta dan nuna gazawa a wannan bangare wanda kuma na daga cikin dalilan da suka sanya a wancan lokacin ma aka zaɓe ta sakamakon yadda aka yadda aka zargi tsohuwar gwamnati ta jan muhammad din ita ma dai da wannan batu na rashawa da cin hanci ta bangare guda kuma ana ganin akwai siyasa da shi shugaba a kofa ado ɗin ya gudanar waɗanda su kuma suka ƙara masa farin jini na siyasa a ƙasar ta ghana siyasa irin su shirin ƙarfafa ilimi da shigo da matasa wato na ƙasar cikin harkokin ilimi da basu ilimin ta hanyar ƙara tallafi da gwamnati take bayarwa wa ɗalibai a ɓangaren ilimi hakanan kuma da yadda ya mu'amala da cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus da dama suna ganin siyasar da ya dauka wajen fada da wannan annoba din ta taimaka masa wajen samun kuri'un al'umma to saurari barka mu da sake saduwa ta bangare guda kuma 'yan hamayya sun yi zargin yin ba daidai ba yayin gudanar da zaben suna masu zargin gwamnatin da yin abubuwan da za su taimakawa shugaba a kofo aro din sake ɗarewa karagan mulki bugu da ƙari kan zargin da suke yi na cewa 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfi wajen tursasawa al'umma musamman su 'yan adawa inda wasu suka ce 'yan sanda ɗin sun buɗe wuta kan masu wasu mutane don haka ne ma ake ganin ɗaya daga cikin ƙalubalen da ke gaban sabuwar gwamnatin ta shugaba a kofa ado shine dai kokari wajen dawo da irin yarda da al'umma suka yi wa gwamnatin tasa musamman bisa da cewa kasar ghana dai ta zamanto tamkar wani abun koyi na yadda ya kamata tsarin dimokuraɗiyya gudana a nahiyar afirka sakamakon irin yadda dimokuraɗiyya ɗin ta ginu ta kuma samu gindin zama a ƙasar ghana a lokacin tun daga lokacin da aka dawo da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar a shekarar 1992 lokacin da aka kaddamar da shirin siyasu wato siyasa na jam'iyyu sama da ɗaya a ƙasar don haka babban kalubalen da gwamnatin za ta iya fuskanta shine yadda gwamnatin za ta dawo da tsaro da kwanciyar hankali da kuma yarda da amincewa da tsaka tsarin dimokuraɗiyya da ke cikin zukatan mutane to yanzu da yake an sanar da sabon shugaban ƙasa a ghana ɗin wanda kuma na zaɓe ɗin to wane ne shi shugaban ganan da aka sanar da shi wato cewa shine lashe zaben tunana a kufo ado dai an haife shi ne a birnin akara na kasar ghana a shekarar 1944 wato kimanin shekaru 46 kenan da suka gabata inda bayan 'yan karatu dai a ghana din ya mafi yawan karatunsa yayi ne a kasar a burtaniya a birnin london sannan kuma ya koyi ayyukan lauya a birnin paris na kasar faransa wanda ana ganin kaunarsa ga batun kare haƙoƙin bil'adama shine abin da ya kai shi ga shiga harkokin siyasa a ƙasar ta ghana irin wannan lamari ne da ma da ya sanya shi wato gudun hijira zuwa burtaniya tun a shekarun 1970 inda ya ci gaba da zama da kuma ci gaba da sukan masu mulki na ƙasarsa wato musamman dai masu mulki na soji na wancan lokacin to bayan ya dawo kasar ghana din ne dai kuma ya shiga jam'iyyar nan ta npp a farko-farkon shekarun 1990 a shekara ta 2001 ne kuma ya shiga gwamnati ta tsohon shugaban kasar john kofo wanda ya nada shi a matsayin ministan shari'a daga baya kuma aka koma da shi ma'aikatar wato harkokin waje a matsayin minista a shekara ta 2005 a shekara ta bakwai ne dai john akufo ado ya sauka daga matsayin ministan harkokin waje na kasar don tsayawa takarar shugabancin kasar sai dai kuma ya sha kai a zaben inda tsohon shugaban ghana din hatta mills ya kada shi sai duk da haka bai daddara ba dai shugaba din ya sake tsayawa takara a shekara ta 2012 inda a nan ma dai ya sha kai a hannun john mahamma duk da hakan dai bai sake bato bai mika kai ba inda a shekara ta 2016 ma sake tsayawa a matsayin takarar shugabancin kasar inda wannan karon ya yi nasara akan tsohon shugaban kasar wato john muhammad din a lokacin ghana kuma ya zama shugaban kasar ghana a lokacin yana da shekaru 72 a duniya to ban dare masa karagar mulki da ya yi kokari wajen farfado tattalin arzikin kasar ghana ta hanyoyi daban-daban sai da kuma duk da hakan 'yan adawa na zargin cewa siyasar tattalin arzikin da ya gudana suna taimakawa masu abin hannu ne maimakon talakawa da su ne suke haka din sannan kuma ga batun rashawa da cin hanci da aka ce a lokacin mulkin nasa ma dai ya yi kamari to wannan batu na rashawa da cin hanci din da shine ake ganin babban kalubale da shugaba wato a kofo ado din bayan an rantsar da shi a watan janairu mai kamawa abu na biyu shine yadda zai sake haɗa kan al'ummar ƙasar ghana sakamakon irin zargin da ake yi na tafka magudin zaɓe yadda 'yan adawa suke zargin haka din to kuma dai menene ƙasar ghana dai ta zamanto ɗaya daga cikin ƙasashen afirka abin koyi a fagen gudanar da tsarin dimokuraɗiyya ganin cewa an gudanar da zaɓuɓɓuka da kuma musayen mika mulki a ƙasar har sau bakwai tun shekarun baya bayan suka gabata bayan da ƙasar ta dawo tsarin mulki na demokuraɗiyya to duk da korafin da ake yi na maguɗin zaɓe ɗin da wanda ake ganin zai iya haifar da rikici a ƙasar to sai dai kuma yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da aka cimma tsakanin manyan 'yan takarar biyu wato shugaba kofa ado da kuma tsohon shugaba john muhammad na gujewa amfani da tashin hankali ko da kuwa wato dan takara fada zabe dai babban hanyar da ya kamata a bi ita ce ya bi hanyoyi da za a bi na zaman lafiya da kuma shari'a wajen nemo haƙƙinsa to hakan zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kaucewa duk wani abu da zai haifar da tashin hankali a ƙasar ta ghana Ta masu saurari da kuma kawo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirin namu ne yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma ga shirin nan na na muryoyin masu sauraro wanda Hassan Barka yake gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su dau jihar Bauchi. To zan tofa albarkacin baki na game da zaben da ya gudana a kasar Ghana. Muna taya ku al'ummar kasar Ghana murna da wannan zabe da kuka yi cikin kwanciyar hankali da lumana kuma muna daɗa jan hankalin ku ya kamata ku kai zuciya nesa ya kamata ku karbi duk sakamakon zabe a duk yadda ya zo muku da fatan Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya mai dorewa a kasar ku ta Ghana da ma kasashen mu na Afirka baki daya. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci of Tehran. Kamar kullum kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika zan kira ga gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ta yi gaggawar buɗe goda nan da mako ɗaya mai zuwa. Al'ummar ƙasar nan suna cikin wani mawuyacin hali. Dan Allah ta gaggauta buɗe iyakokin ƙasar nan domin 'yan ƙasa su samu su ta su wala wannan tsadar rayuwa Eh, to ne za mu ji ka rashin tsaro ga tsadar rayuwa yau kayan miya in ka tafi siya dan kaɗan na ɗari biyu ko na ɗari da hamsin gidan kaɗan kaɗan ne amma na ɗari biyu ko na ɗari da hamsin kafin ya ishe su miya ko da miyar kuka za ka yi to fi ka sa na ɗari ka ka siya na ɗari biyu ko na ɗari da hamsin ko na naira ɗari abin da da ya wuce na hamsin za ka siya ka yi yadda kake so ba ina fata Allah sa kira na je ga shugaban ƙasa kuma ya ɗauki mataki wanda za mu maraba da shi daga mai sauraron ku ne yau da kullum Tahir M Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen Hausa na jan jamhuriyar musulunci na Iran da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kuna tare mai shawararren ku Isa Musa wanda ya fi sani da suna Isa Raizo daga yami babban birnin Nijar. to game da wannan zaɓe da ya tunkaro mu jamhuriya nijar ƙasa ta kenan allah ya sa ai wannan zaɓe lafiya a ƙarai lafiya wanda ke son ya kawo muna tashin hankali cikin wannan ƙasa game da wannan zaɓe ubangiji allah ya kai tashin hankali gida ne kuma ɗan siyasa da malami da mai mulki duk wanda ke son ya kawo muna araka ko tsewa ƙasa ubangiji allah ya kawo araka gida ne ya tarwatsa gida ne allah ka kare ƙasa ta ta da sauran sauran kasashe allah ya sa ai zaɓe lafiya a ƙare lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne wadatai da magarin jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birnin Yame na jamhuriyar Nijar zan yi tsokaci dangance da shawarar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake yi kan bude iyaka. To gaskiya su auna su gani daga bude daga rufe iyakan nan ci gaba ne aka samu ko kuma ci baya. Ganin duk wanda yake faɗin daɗin biye iyakan nan ba shi da yawa saboda ba a rike iyaka a ce kuma za a ga ci gaban ƙasa saboda bako wanda zai ce dan kasuwa ne a koda yaushe ba hama ne kuma kasuwanci bai wahi ana shi da wuce amma duk kasa duniya da tace zata za ta rihe iyakarta domin ta samu ci gaba akan harkokin kasuwancinta to tabbas wannan gurguwar shawara ce kuma ya yi tunani da irin mutanen da suke ba shi shawara kan irin al'amuran da ya shahi tsaro da kasuwanci kuma da tattalin arziki allah kawo mu zaman lahiya ƙasashen nan namu na yankin sahel gaba ɗaya da ma duniya saboda komi da zaman lahiya yake ci gaba kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger albarkacin ranar tara ga watan disamba da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe don yaƙi da cin hanci da karɓar sha a duniya to gaskiya a nahiyar afirka dai ba zan ce babu yaƙi da cin hanci da rasha amma sai dai bai yaƙi da cin hanci da rasha wannan ya zama kawai a takarda ne tunda akwai mutane da yawa suka yi arziki ta hanyar cin hanci da rasha kuma suna alfahari alfahari da wannan ko da ma kana kwatanta ko ka nuna su hukuma ta kama su akwai ma wa'anda za su rika ce maka ai su ka je duk inda kake so ka faɗi saboda su da tushe suke yin wannan abin don haka yanzu yaƙi da cin hanci da rashawa a nahiyar afirka kawai sai dai addu'a ba abu ne ba wanda wanda za a yi ba tsakani ga allah idan za a yi koyi kamar da kasashen yamma kamar su china ko wasu kasashe wa'anda hayi cin hanci da rashawa ko babakere da handama zai iya kai a yanke mutum hukuncin kisa to da a nahiyar afirka ma gaskiya da mun yi gaba da ba mu tsaya baya ba mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kuma shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraron barka mu da warhaka barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce wato muhimman ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya gabatar jim kaɗan bayan hijiransa zuwa Madina. Da farko manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tsaida sallar Juma'a ta farko a musulunci jim kaɗan bayan isarsa garin Quba kusa da Madina inda anan ne muka ce ya zauna na 'yan kwanaki yana jiran Aliyu da Abi Talib alaihi salam ya isa tare da sauran iyalan gidansa don haka ya bar Makka a ranar Litinin ɗaya ga watan Rabiul Awwal sannan ya isa kuba a ranar juma'a sha biyu ga watan na rabiul awwal a ranar ce a daidai sallar azahar sai ya tsaye da sallar juma'a ta farko a musulunci ya yi hudubobi biyu na juma'a sannan aka yi sallar juma'a mai rakawoyi biyu a lokacin azahar kowace kabila daga cikin kabilun madina guda biyu wato hazraj da aus tana son a ce ita ce ta zama mai masauki manzon allah sallallahu alaihi wa amma ya ki amincewa yana cewa ku barta wato rakumin nasa tana da jagora wanda zai kai ta inda zai sauka don haka sai ya zama rakuminsa tana bin tituna a cikin madina mutane suna binta har sai da ta je ta tsaya a wani fili a kusa da gidan abu ayyubal ansari wani daga cikin fitattun shugaban mutanen madina wa'anda ake kira ansar ko kuma mataimaka da haka kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan abu ayuba al ansari na wani lokaci kafin a kammala gina masallaci da kuma gidansa ya kuma fara gina gida da kuma masallacinsa a inda raƙuminsa ya kwanta a cikin aikin gina masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi aiki da karfinsa inda yake daukar tubali ko bulo da kansa yana kaiwa inda ake bukatar sa don gina masallacin abu na farko da ya aiwatar a fagen zamantakewa shine kulle yarjejeniyar zaman lafiya da mutunta juna da kabilun yahudawa guda uku wanda suke zaune a gewayen madina wato sune kabilun bani quraiza banu kainuka da banu nazir ya kulla yan uwantaka tsakanin Bansa wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wato muhajirun da kuma mutanen madina wanda ake kira ansar ya hada kowane sahabi muhajiri da dan uwansa na addini mutumin ansar ko kuma mutumin madina don su muhajirun sun bar dukiyoyinsu a makka sun gudo da addinin su zuwa madina don haka abin da ya faru shine duk wani ba ansare yakan raba dukiyarsa ya bawa dan uwansa na addini wani bangare wani abu mai muhimmanci da ya auku a wannan lokacin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulla dan wantaka tsakanin dukkanin wanda suka yi hijira da wani mutum daga cikin mutanen Madina sai Ali da Abi Talib alaihi salam wanda shi ma ya yi hijira bai samar masa dan uwa daga cikin mutanen Madina ba sai wannan ya so saransa ya je waje manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana korafi yana korafi kan hakan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa kai Aliyu kai dan uwana ne duniya da lahira wannan dan wantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulla tsakanin sabonsa dai ya ci gaba har zuwa lokacin da wasu ko kuma wata ayar alkur'ani ta sauka tana tabbatar da yan uwantaka ta jini kadai banda haka wani abu mai muhimmanci wanda ya faru jim kaɗan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kundin tsarin zamantakewa na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka rubuta dokokin zamantakewa na Madina wanda yake da dokoki 52 25 daga cikinsu dangane da musulmi ne sauran 27 kuma dangane da musulmi da kuma mabiya sauran addinai da suke madina don haka musulunci tun lokacin ya amince da zama tare da wanda ba musulmi ba ƙarƙashin tsarin musulunci inda kowa yana da 'yancin gudanar da addininsa ba tare da tsangwama ba wannan ya faru na shekara ta 623 bayan haihuwar annabi isa alaihi wato a shekara ta farko bayan hijira kenan kenan wanda ya nuna cewa addinin musulunci yana da kundin tsarin mulki da kuma zamantakewa da kare haƙƙin mutane gaba ɗaya a yarjejeniyar zamantakewa da ya kulla da ƙabilun yahudawa madina guda uku wanda muka ambata a baya da farko ya amince masu su gudanar da addini su kamar yadda suke so amma kada su yadda su taimakawa makiya addinin musulunci ko kuma su cutar da musulmi wa'anda suke zuwa anguwanninsu a garin madina sai dai abin da biyo baya shine dukkanin wannan kabilun yahudawan sun saba alkawalan da suka dauka sannan sun cutar da musulmi ko kuma sun haɗa kai da makiya don cutar da su don haka ɗaya bayan daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore su daga Madina sai kuma abu na karshe cikin wannan batun shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara fuskantar munafikai larabawa a Madina wanda suka musulunta a zahiri sun boye kafircin su fitacce daga cikin su shine Abdullahi bin ubaid as daga baya da shi da magoya bayansa sun haddasa fitinu da dama cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe da Allah kai mu za ku sake ci mu dauke da wani sabon shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 yankin gabashin kasar da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. A ranar Talatar da ta gabata jami'an tsaron Saudiya sun yi kawanya wa masallacin Imam Hussein alaihi salam da ke kudancin garin Al'awamiya da ke yankin Al-Khatib a lardin gabashin kasar Saudiya inda manyan motocin rushe-rushe bulldozer suka fara aiwatar da rusa masallacin. Rahotanni sun bayyana cewa dalilin jami'an tsaron Saudiya na rushe masallacin shine kokarin shafe ambaton Sheikh Shahid Namir Bakir Nemir da ya yi shahada a ranar biyu ga watan Janairun shekara ta 2016 bayan da mahukuntan kasar suka aiwatar da kisan gilla kansa bisa zargin ayyukan ta'addanci sakamakon wa'azi da yake gudanarwa ta hanyar faɗakar da al'umma kan bakar siyasar mahukuntan saudiya masallacin imam hussein alaihi salam da ke kudancin garin al'awamiya a ciki ne shek nimur bakin nimur ke gabatar da jawabai da wa'azozinsa don haka har bayan shahadarsa masallacin ya zame alamar da ke tunasar da al'umma rayuwar wannan shehin malami da ya rasa rayuwarsa sakamakon bakar siyasar zaluncin mahukuntan saudiya ta murkushe duk wata murya da take kira kan wanzar da adalci a tsakanin al'ummar kasa a nasu bangaren mahukuntan saudiya sun bayyana cewa matakin rusa masallacin imam Hussein alaihi salam yana daga cikin shirye-shiryen mahukuntan kasar tun tsawon watanni na faɗaɗa hanyoyi da gina ƙasa da nufin faɗaɗa harkokin tattalin arzikin yankin alkatib da ma dukkanin yankunan gabashin ƙasar ta saudiya a rahotannin da ƙungiyoyin kare haƙoƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa gami da na ƙasashen larabawa sun sha bayyana yadda 'yan tsirarun masabobin musulunci suke fuskantar ƙalubale a ƙasar saudiya musamman a fuskar tawaye musu haƙoƙin furta albarkacin bakunan su da gudanar da harkokin addini kamar yadda suka fahimta baya ga tsauraran matakan hana duk wata zanga-zangar lumana ko tofa albarkacin baki ta hanyar kafofin sada zumunta a rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar tun a shekara ta 2012 ya bayyana cewa mabiya masabar shi'a masu bin tafarkin jagororin shari'a goma sha biyu wato imamiya da kuma ismailiya suna fuskantar matsalar nuna bambanci a tsakanin al'ummar ƙasar inda a wasu lokuta ke kai ga matakin musgunawa saboda bayyana aƙidar shi an ci a bayyane ko zargin bayyana shi a boye yana matsayin laifi da zai kai ga kama ɗan shi'a tare da tsare shi musamman a manyan biranen ƙasar makka da madina kamar yadda ƙungiyar ta human rights watch ta bayyana har ila yau ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch a rahoton ta ta bayyana cewa nuna bambanci tare da kyamatar 'yan shi'a bai takaita a fagen addini ba kawai saboda ya haɗa har da fagen tarbiyya da harkokin rayuwar yau da kullum inda ana iya hakkin ɗaukan ɗan shi'a a aikin gwamnati ko koransa daga aiki matukar ta bayyana cewa ɗan shi'a ne mai bin tafarkin iyalin gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam rahoton Human Rights Watch ya taɓo batun irin matsalolin da 'yan shi'a suke fuskanta a lardin Al-Ahsa da ke yankin gabashin ƙasar Saudiya inda mahukuntan ƙasar suke yawan kai samame domin kama limaman masallatan shi'a da ɗaukan matakan dursasawa kan 'yan shi'a game da rufe musu cibiyoyin ibadu masallatai da husainiyoyi hakanan cibiyoyin gudanar da harkokin addini ko al'adu a tsawon shekaru a hirar da aka yi da wani dan shi'a dan gwagwarmayar neman yancin marasa rinjaye mai suna walid silisi yana cewa bukatun yan shi'a a saudiya a matsayinsu 'yan kasa baya shiga neman gudanar da gyara a fuskar gudanar da siyasa da halin zamantakewar ƙasar ta hanyar baiwa marasa rinjaye haƙoƙinsu daidai da sauran 'yan kasa mabiya tafarkin ahli sunna wa jama'a walid silisi ya ƙara da cewar mahukuntan saudiya sun rufe ido kan irin tarin matsalolin da 'yan shi'a suke fuskanta a kasar a fagen rayuwarsu ta yau da kullum a wuraren ibadunsu jami'o'i cibiyoyin gwamnati da harkokinsu inda ake zaluntar su tare da cutar da su yana mai fayyace cewar dan shi'a ba ya samun damar rike babban matsayi a fagen aikin gwamnati kamar yadda yake fuskantar matsin lamba da takuri a fagen karatunsa na jami'a hakanan jami'an tsaron ƙasa suna gindaya tsauraran matakai kan masallatai da husainiyoyin 'yan shi'a duk da cewa babu babu wani lokaci da aka zarge su da tara tarzoma ko rikicin addini a nashi bangaren manazarci kuma marubuci dan shi'a a taufik as-saif yana cewa nuna bambanci a tsakanin 'yan ƙasa a saudiya saboda bambancin aƙida yana tauye haƙoƙin 'yan tsirarun ƙasar inda ba a barin ɗan shi'a komai zurfin ilimi da ƙwarewarsa ya kai ga matsayin minista ko jakada ko kuma shugaban wata jami'a ko cibiyar ilimi yana mai cewa ƙarshen babban matsayin da ɗan shi'a ya rike a saudiya shine magajin gari tun a shekara ta 1961 babban daraktan cibiyar gabashi ta yancin dan adam mai fafatakar neman yanci kuma dan shi'a ahmad arif yana cewa tabbas akwai matsalar nuna bambanci a saudiya a tsakanin 'yan ƙasa saboda aƙida kuma matsalar bata takaita a fagen manyan mukamin gudanar da ƙasa ba domin har da kafofin watsa labarai inda mahukuntan saudiya suke ba da dama a kafofin watsa labarai wasu malaman addini suna da kiya kan 'yan shi'a tare da siffanta su da rafidawa ko majusawa ahmad arif yana gabatar da tambayar cewa shin ya dace malamin addini ya hau mumbari a kullum rana yana la'antar wasu 'yan kasa? saboda aƙidar su ko neman tawaye musu haƙƙi a kowane lokaci tare da muzanta su da neman musguna musu a gefe guda kuma jasir ajjasir Nasir ya musanta da'awar siffanta 'yan shi'a da rafidawa a kafofin watsa labaran kasar yana mai jaddada cewar babu wani mutum da yake da karfin gwiwar yin rubutu kan sukar 'yan shi'a saboda hakan yana matsayin rusa haɗin kan ƙasa ne. Jasir Al-Jasir ya kuma buga misali da cewa mahukuntan Saudiya sun ɗauki matakin dakatar da limamin masallacin annabi kuma shahararren mai wa'azi Sheikh Ali ibn Abdulrahman Al-Hudaifi daga limanci saboda hudubar da ya yi kan 'yan shi'a yana siffanta su da rafidawa a cikin ƙasar. a bangare guda kuma dr muhammad bin abdullah bin sa'id ali zalfa tsohon dan majalisar shawara kuma malamin jami'a a saudiya mabiyin tafarkin ahalus sunna yana bayyana cewar babu shakka akwai wasu masu wuce gona da iri kan yan shi'a tare da kiran su rafidawa amma ba su da bambanci da yan shi'a da suke sokar mabiya tafarkin ahalus sunna wa jama'a a nashi bangaren mai fafutukar kare hakkin dan adam ja'afar ashaib yana bayyana cewar matsalar cin zarafin wata aƙida ko mabiyan ta a kasar saudiya ta samu asali ne sakamakon rashin doka da za ta hukunta masu dauke da akidar cin zarafi da musgunawa al'umma saboda sabanin mahangar addini a kasar yana mai buga misali da cewa 'yan shi'a sun shigar da karar shugaban kwamitin lauyoyin bangaren kasuwanci da masana'antun birnin madina sultan bin zahim a gaban kotu kan kalaman batanci da ya yi kan mabiya tafarkin iyalan gidan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wato 'yan shi'a cewa 'ya'yan haramun ne kuma kotu a birnin madina ta ki sauraron karar shafin watsa labaran al'ahasa ya wallafa nasu rubutun da sultan bin zahim ya rubuta a shafin sanatotar yana cewa ina da imanin da za a gudanar da bincike kan 'yan shi'a da ba a samu cikakken 'yan halal ba da za a danganta su da mahaifansu sai 'yan kaɗan daga cikinsu saboda haka ba 'yan asalin halal ba ne 'ya'yan zinani ne dr alzalfa mabiyin tafarkin ahali sunna ya yi kira kan 'yantar da kwakwalwa musamman a tsakanin shugabanni da malaman addini daga kowace mazhaba kan fahimtar koyarwar addini da ta yi kira kan girmama mutuncin dan adam tare da nisantar wulakanta shi ko cin zarafinsa masu fafatakar neman 'yancin 'yan shi'a a saudiya suna ganin mafita ita ce mahukuntan saudiya su ɗauki matakin ɗaukan dukkanin 'yan ƙasa a matsayi ɗaya tare da ba da dama ga kowane mutum daga kowace mazhaba damar taka irin rawarsa a fagen ci gaban ƙasa tare da kare hakokin dukkanin 'yan tsiraru a ƙasar gami da shimfiɗa wasu tsare-tsare da za su ja ragamar siyasar karfafa ruhin ɗan ƙasanci a zukatan al'umma da buɗe fagen girmama juna da nisantar keta haddin wani ɗan ƙasa kuma duk wanda doka ta samu da cin zarafin ɗan ƙasa ta ɗauki matakin hukunta shi ko mai matsayi da mukaminsa ahmad arif yana cewa matsalar saudiya ita ce tsarin siyasar ta yana gudana ne akan nuna bambanci musamman kan 'yan shi'a a dukkanin cibiyoyin gwamnati maimakon gina al'ummar ƙasa akan tubalin wajabcin mutunta juna da ɗaukan al'ummar ƙasa a matsayi ɗaya ƙarƙashin dokokin ƙasa yayin da tofik asaif yake ganin mahukuntan saudiya ba su da aniyar ɗaukan matakan gudanar da gyara idan kuwa har da suna son kawo gyara to tabbas za su gyara ta hanyar shimfiɗa dokoki da za su hana nuna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 Amin Ibrahim Kyawu ya dawo dauke da labarin duniya amma a takaice. Iran da Afghanistan sun kaddamar da aikin layin dogo na haɗin gwiwa da zai haɗe ƙasashen biyu. A Alhamis ce Hassan Rouhani shugaban ƙasar Iran da takwaransa na ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani suka kaddamar da aikin shimfiɗa layin dogo da zai haɗe ƙasashen gabashin Iran da yammacin ƙasar Afghanistan. kuma dukkan shugabannin sun yi fatan hakan zai kara a harkokin kasuwanci tsakanin kasashen. a nasa bangaren shugaban kasa iran hassan ruhani ya faɗi cewa kasashen biyu a kowane lokaci suna da kyawar dangantaka tsakaninsu don haka aikin shimfiɗa layin dogon zai ƙara taimakawa wajen ƙara danƙon zumunci tsakaninsu daga ƙarshe shi ma shugaban ƙasar ta afghanistan ashraf ghani ya yi marhabin da wannan mataki mai cike da tarihi ta da bayyana shi a matsayin wani mataki babba da zai ciyar da tattalin arzikin kasashen biyu gaba layin dogon mai nisan kilomita 225 ya kunshi bangarori hudu ne wanda yanzu haka ake aiki a kai yayin da kilomita 78 na wannan aikin da ya da bangarorin biyu yana bangaren kasar iran ne yayin da sauran kuma yake cikin bangaren kasar afghanistan majalisar dattawa a najeriya ta rakatar da gayyatar da ta yi wa shugaban kasa muhammadu buhari ne bayyana a gabanta da dukkan alamu dai gayyatar da majalisar dattawa ta yi wa shugaban najeriya muhammadu buhari ina ya bayyana a gabanta na neman ya sha ruwa bayan da aka ji shiru daga bangaren yan majalisar game da wannan gayyata duk da tabbacin da hakimar wakilai ta kasa bajabiya mila ya sanar na cewa shugaba muhammadu buhari ya amince bayyana ga majalisar tsakanin goma zuwa sha biyar ga watan disamba da muke ciki domin amsa wasu tambayoyi kan tabarbarewar tsaro a kasar wannan yana zuwa ne bayan da ministan shari'a na kasar abubakar malami ya bayyana cewa majalisar kasar ba ta da hurumin gayyatar shugaban kasar ya bayyana a gabanta don yin bayani game da matsalar tsaro musamman bayan kisan gillan da aka yi wa wasu manoma 44 a garin zamarbari na jihar borno a nasa bangaren mataimakin shugaba masu rinjaye a majalisar honorable toby okechukwu ya bayyana cewa gayyatar da masar ta yi wa shugaban kasar a bisa doka take kana ya zargi ministan shari'a na kasar da kokarin kare matsayin jam'iyyar apc mai mulki na kin amincewa shugaban ya bayyana a gaban majalisar domin amsa wasu tambayoyi kan tabarbarewar tsaro a kasar jam'iyyar adawa a kasar ghana ta yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa da aka sanar sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da hukumar zabe ta kasar ghana ta fitar ya nuna cewa shugaban kasar mai ci a yanzu na akubo ado ya doke tsohon abokin hamayyarsa john mahama inda ya lashe zaben shugaban kasar karo na biyu sai dai dan takarar neman shugabancin kasar jam'iyyar adawa ta app john mahama ya yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasar da na 'yan majalisu da aka sanar inda ya zargin an yi magudi da hargidon ƙuri'u nana okufo ado shugaban kasar ghana mai a yanzu ya lashe zaben ne da kaso 51.50 cikin ɗanyen duwan ƙuri'un da aka kaɗa. yayin da abokin sa john mahama ya sami kaso 47.36 cikin ɗari. da sai da matsalar cutar corona da ake fama da ita a kasar amma sama da mutane miliyan goma sha uku ne suka fito suka gada ƙuri'unsu wato kaso saba'in da tara kenan cikin ɗari na waɗanda suka rajistar sunayensu to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran iran ce ta 29 a duniya a matsayin da hukumar kwallon kafa duniya fifa take fitarwa a duk wata a ci gaba da sakamakon da hukumar kwallon kafa duniya fifa take fitarwa a duk wata a wannan karan sakamakon na karshen shekara ya nuna cewa iran ta kare a matsayi na 29 a duniya ta biyu a asiya bayan kasar japan bayan ta samu maki 1,082 a dukkan wasan ta buga na kasa da kasa a cikin shekara ta 2019 kuma shi ne adi mafi yawa da hukumar ta fifa ta fitar tun daga shekara ta 1993 kasar belgium dai har yanzu ita ce ke ci gaba da kasancewa a kan gaba a matsayin da hukumar ta fifa ke fitarwa a tsawon shekaru uku a jere haka zalika kasar faransa ce ta biyu sai brazil a matsayi na uku yayin da ingila take ci gaba kasancewa a matsayi na hudu sai dai an samu canji kaɗan inda aka samu kasar portugal ta kasance ta biyar a duniya hukumar kwallon kafa duniya fifa za ta sake fitar da wannan sabon makin ne na matsayin da kowace ƙasa take da shi a duniya a bangaren harkar kwallon kafa nan da ranar 18 ga watan shekara ta 2021 mai kamawa inda rai da lafiya jamal khidiri ya caccaki masar ɗinkin duniya kan ka saba komai wajen kawo ƙarshen killace yankin gaza da amsacciyar ƙasar isra'ila ta yi a wani taron manema labarai da shugaban kwamitin da ke faɗa da ci gaba da killace yankin gaza ya yi kamal khidiri ya faɗi cewa shekaru goma sha hudu kenan amtacciyar ƙasar isra'ila na ci gaba killace yankin zirin gaza a masar ɗinkin duniya da sauran masu fada a duniya sun kasa taɓaka komai da hakan yake cin karo da taken kare haƙoƙin ɗan adam da majalisar ɗinkin duniya take rerawa har ila yau ya kira ga manyan ƙasashen duniya da su gaggauta kawo ƙarshen killace zirin gaza ta hanyar matsan lamba kan haramtacciyar ƙasar isra'ila kana ya buƙaci da su fice daga matakin yin allah wadai su ɗauki mataki a aikace a gani a ƙasa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya bayyana cewa abin ta takaici duk da cewa killacewar na da sama da falasɗinawa sama da miliyan biyu an babu abin da aka yi a ƙasa shi dai wannan jami'i ya faɗa hakan ne domin ishara game da rahoton baya bayan nan da misal ɗinkin duniya ta fitar game da asarar kuɗi har dala biliyan goma sha shida da ta ce an tafka sakamakon killace yankin zirin gaza da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi da ƙarshe ya nuna cewa yankin gaza yana fuskantar killacewa mafi tsawo a wannan zamani to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran sauraro muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai kuma gobe idan allah kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatu thank you